الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب الذي أنزل القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسوله ورحمة للعالمين إذا تلو قد فدلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يعطي لمن صلى الثواب جزيلا أما بعد أنقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا بوتر رمضان هجرة ببا دم ببا فلن جكادا النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دا دا da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahma a wannan wata na ramadana watan jin kai da tausayi da rahama muna roƙon Allah ta'ala ya lullube mu da sa duniya da lahira a wannan wato gari na Jos wannan jiha ta Filato inda muke gabatar da tafsirin littafin Allah. Muna roƙon Allah ta'ala ka sa muna cikin waɗanda Alƙur'ani zai ce ta abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka ba mu ikon bari. Duk abinda aka faɗa aka ambata na rahama cikin wannan littafi Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira. Abinda kuma aka faɗa na azaba da ƙasƙanci da wulakanci Allah ka tsare mu daga gare shi tun daga duniya har lahira Allah ka sa Qur'ani ya zama hujja akan mu hujja gare mu ba hujja akan mu ba ya sungu sanata da ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa to muna roƙon Allah ta'ala ya karba aikin da aka yi kuma Allah ya ji kansu ya musu rahama ya sa sun huta Allah ka dinga kai sakamakon zuwa gare su wa'inda duk iyayensu suka rasu a cikin mu Allah ya ji kansu ya musu rahama wanda iyayensu suka rage suna da rai to Allah ka yi musu arzikin rabuwa da su lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa gama da duniya lafiya kafin mu shiga cikin karatu akwai wata baiwar Allah ta turo saƙo kuma saƙon ya kawo zuwa gare mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ta da matsalar ido kusan shekara biyu tana roƙon ‘yan uwa cewa dukkan matakin da ya kamata a ɗauka subutanci an ɗauka domin Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu kuma abin ban tausayi ko aure ba ta kai gari ba sannan Allah ya jarrabe ta da ɗaukewar gani kusan shekara biyu da rabi kenan wannan yar uwa sakonki ya kawo zuwa gare mu kuma muna tawassuli da wannan yammaci a kuma wannan ɗaki na Allah subhanahu wa ta'ala muna addu'a da lafazin da annabi ya ji wani ya da Allah da shi yace na rantse da Allah ka roƙi Allah da abin da in an roƙe shi sai ya amsa kuma sai ya bayar shine Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم haka ‘yar uwa da Allah ya jarrabe ki da wannan ciwo muna roƙon Allah abin da kika samu na jarrabawa shekara biyu da wajen rabi Allah ya sa shi a zanen aikin ki mai kyau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 اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم آية ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون بايد آية لمكة يا جيا wannan muka ce ta kunshi abu biyu akwai alhaufu, akwai arraja'u alkhawfu shine in ilamu anna allaha shadidul ku sani cewa fa Allah yana da uquba mai tsanani sannan arraja'u wa anna ghafurur rahim sannan Allah kuma mai gafara mai jin ne shi yasa malamai suka ce idan mutum yana bauta ma Allah akan waɗannan tsa'idojin guda biyu da in kuma mutuwa za ta zo maka duk irin yadda kake ganin kama Allah ba daidai ba to a lokacin ka rinjayar yadda cewa Allah zai ji kanka zai maka rahama zai tausaya maka shi ake bukata shine kyautata zato ga Allah amma duk irin yadda kai ma Allah ba daidai ba lokacin da kake ganin mutuwa ta zo kasarin cewa kuma Allah subhanahu wa ta'ala azaba sai maka wannan ya shiga ɓangaren muna na zato ga Allah da haka shi yasa Allah kaga ya ce wa rahmati a kulla shay'in rahamar Allah ta yalwaci kowane irin abu amma fa sa'aktubuha lil na yadda wa yu'tuna az-zakata wal ladina na yi ayatina A lahira, shi yasa muka ce daga cikin sunayen Allah ar rahmanu wanda ke yi wa bayi ba don halinsa ba amma in aka je lahira wannan kan duk wanda ya riga ya tafi lahira ba imani to Allah ya kiyaye sai da hali to bayan da ya kawo wannan cewa ilamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim duka Allah yana da biyu yasa maka ce tun daga ranar mutuwa ya danganci me kai ya danganci wani irin mala'iku shi kuma Allah zai turo maka akwai wanna zi'ati garka akwai wanna shidati na shida to daka shi yasa muka ce ya ce kawai na rabbaka labil yana nan ɗaya daga cikin magabata yana faɗa yana cewa ma ra'aytu al ban taɓa ganin gaskiyar da ashbahu bil khiyal ba Me ya kama da Ka iya faru haka ne kaga kamar ba haka bane irin mutuwa mutum ya mutu kuna da alaka da shi a je a rufe shi kwana daya ga kamar zancen banza ne da kun jiwo zai dawo ka ji shuru. sati daya shuru, wata daya shuru, shekara daya shuru, wallahi kuma ba zai dawo ba shi kenan ya riga ya tafi sai Allah ya sanya wannan ita ce gada ta ainihin wato farko to da Allah ya gama wannan nan sai ya ce to ma alar rasul illa al balagh ba abin da ke kan annabi sai ya faɗa muku ga saƙon Allah kabi ko kakkabi kenan. wallahu ya alamu Allah ya san ma tubuduna duk abin da kuke bayyanawa wa ma tufu kuma sannan da abin da kuke ɓoyewa, duk Allah subhanahu wata'ala ya san to kaji ta inda Allah ya gama da kowa shi da boye da bayyana duk ɗaya ne a gurin shi kai ne kake da boye da wa da bayyana kafare ne suka zo suna magana da suna magana sai suka ce a ɗan yi ƙasa ƙasa da murya saboda kun san Allah Muhammadu ji ne da shi da an ɗan ɗaga murya wallahi ji waje suna gamawa sai Allah ya ce musu wa asiru qawlakum aw bi innahu alimu ko ku ɓoye magana ko ku bayyana ai aikin banza ne abinda ma ke zuci wanda bakin bai faɗa ba Allah yana sanar shi shi yasa kaga wani gurin sai yace ce wala qad khalaqana al-insana wallahi mun halicci dan adam wa na'lamu ma tuwasu bihi nafsuhu idan ya zauna abin da zucin ke tunanin ransa Allah ce mun san da shi yanzu nan masallacin duk wanda ya zo abin da bakin kama bai furta ba wanda zuciyar take saka Allah ce muna sanar da shi sannan tare da haka wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da shi kusanci ta hanyar mala'ikun da muka turo su da shi sama da wannan jijiyar tashi ta wula Allah ya san sanai hada maka mala'iku guda biyu sai yace ya yatalaqqa mutalakiya na anil yamin wa 'an ma shimal sai yace ma ya lufi domin qawli mutum ba zai taba furta wani zance ba illa da dai raqibul Ba ce lokacin da yake akwai mala'ika makusanci sannan a atidun yana halarci ba inda za ka yi wani abu sani ba bai gani mala'ika daga ran da kan zo duniya ka balaga a buɗe maka fayil a haɗa ka da shi su biyu aikin da aka sa su shi ne su rubuta duk abin da kai kuma duk inda za a haɗa a yi wani mitin a yi kuskus yadda za a cutuwa ne ko a kashewa ne aikin banza in an saka security a bakin kofa wanda zai hana kaiwa zuwa ga wurin su ba wanda ya sai hana su shiga wurin za su shigo za su ɗauki sunayen waɗanda suka zo da bayanan da aka yi a wurin da yadda aka shirya za a cutuwa ne duka Landa ka mutu to su sun gama nasu a samun ɗin su tattare duk abin da <clears throat> aka yi su ajiye a jira akwai ranar haduwa shi kenan don mutum ya san wannan <clears throat> yana daga cikin dalilin da ya sa ko ga rukuni na biyu na imani bayan an tu'mina billahi akwai wa mala'ikati kai imani da Allah sannan da mala'ikunsa shi fa Allah ya sani tare da ya sani kuma ya sa mana ya ce si muraƙaba su bibiya na faɗa muku na ce wallahi in banda Allah ya ta'aje wa ɗan adam wasu abubuwa na shaida a kansa in an je lahira billahi lazi da <clears throat> baki za a bari ya magana da wala ba za a gama hisabi ba amma za a kai lokacin da in baki ya faɗa ta ce to shi bakin ya shiru ya daina magana gaban yanzu ake so su ba da shaida a kansa saba ta ce ita ta tattaka ta tafi hannu ya je ce ai da aka je ma ni ne banna kasa ta ce a'a ai a kanta aka a rana kaza waje kaza lokaci kaza sai ya ra'ayi duk ta yadda Allah zai ya kure dan adam ta yadda ba yadda za a iya kawo excuse illa yi wa duniya ta kare wallahi sai da Allah ya shirya wa dan adam haka shi yasa duk tambayar da Allah zai wa mutum sai da ya faɗa mai ga tambayar da mai don maganar ka sani ba a duniya ake yin ta in ka tafi lahira maganar ka sani ba wallahi ba bata mata so ba da shi yasa da ya faɗi yana da azaba mai tsanani sannan yana da gafara to sannan ɗan sakon da ya turo ne annabi Muhammad sai ya ce to ma'alar alar illal balagu babu wajibin da ke kan annabi sai isar da sakon Allah in kuma ya riga ya isar ya faɗa wallahu ya alamu Allah ya san ma abin abinda kuke bayyanawa wa ma taktumuna da abinda kuka koyi ma baku bayyana ba shi Allah ya sani to yana da kyau irin waɗannan ayoyin in ka da Allah ya ce ya san abu to kakka ɗauka cewa wai ya faɗa maka ya sani ne don babu matakin da zai ɗauka khawlatu binti sa'alaba mata ce sahabiya mun da mun yi magana a tafsirin mu na safi na mata yayin da matsalar zihari ya faru tsakanin shi da ita ya neme ta ta kiyarda ya kalle ta ya ce mata an ci alayya ka zahar ummi daga yau in nayi amfani da ke kamar nayi amfani da mahaifiyata ne daga baya yi nadama ya dawo zai ci gaba da alaƙa da ita ta ce ba zai yi ba aka ɗauko rigima aka taho wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta faɗi matsaloli ta faɗa ta faɗa wanda Allah ya ce ni ina ganin babu wani abu face kin haramta a gare shi domin lokacin zihari in mutum ya faɗa wa matarsa kamar saki ta koka manzan Allah ta ce ya aure ni ina kyakkyawa ga ina da ƴan uwa da dangi gashi ina da arziki da haɗu an dawo babu ga ƴaƴa tsakaninmu in ba a wurin nan na bar 'ya'yan nan a hannun shi su wulaƙanta in kuma aka bar min su ni ba zan iya riƙe su ba ta kukawa annaba halin da take ciki annabi ya ce ni ina ganin haka ne ta ɗaga hannu ta ce Allah na kai kuka halin da nake ciki Allah kai mun mafita ga manzon Allah yana zaune ana gamawa sai Allah ya turo sako cewa qad Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir dana Aisha shine take faɗa cewa wasu ladhi wasi'a sam'uhul aswata kulla. sarki da tattaruwan albarka ya tabbata ga mai mulkin da jinsa ya yi lokaci kowane irin sauti a duniya ce wa innal mar'ata la tuhawir rasulullahi matan nan ta zo tana tattaunawa da annabi gana a cikin gidan nan wata magana in ta faɗa ba na ji ma mai take faɗa saboda takan yi ƙasa ƙasa da murya amma Allah yana saman sammai bakwai shi har ya ji abin da ake ya ce kada sami Allah Allah ya ji sai ko kaga wanda yake da irin wannan jin ba a kiyasansa da kowane irin ji a duniya saboda ka wanda ke da wannan ilimin ba a ke tsakanin ilimin Allah da bayi kaman akwai da babu ne kaman akwai da babu ne da haka ma sai ta zamanto harku na kuyin ne mabni na ala sukun Ana harku jarrin ne mabni na su sukun shi kuma ma rasuli ar-rasuli wato ismu jarumin bi ala shibhu jumla muta'alliqun wato bi khabarin muqaddam illa adatu listisna'in ko kace adatu hasrin mabnin ala sukuni da haka albalagu shine mubtada'un wato wancan mubtada'un mu'akkar wannan khabarun muqaddam khabarun muqaddam wannan mubtada'un mu'akkar wa huwa manqut shine ainihin wato almubin shine sifarsa shine na'at dinsa shi yasa ko ga gurare da yawa Allah sai ya ce wa annabi in ka faɗa ka isar da sako shikenan ka gama naka Allah madaukakin sarki dai ce kul atiullah wa atiur rasul kace ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in tawallau in ku kuka juya baya kuka kibi to fa inna ma alaihi ma hummila shi annabi akwai aikin da Allah ya dora mai cewa ya isar da sakon Allah wa alaikum ko kuma akan kuma humbiltu akwai abin da aka dora muku cewa dole sai kun bi manzon Allah sai Allah ya ce wa in tubiduhu in dai kuka ba annabi da Allah ya aiko shi dan Allah ya ce ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi ko illa bi ta'a bi iznillah ba mu taba turo wani annabi ba sai dan abu annabin kuma da izinin Allah Allah ne ce dole sai an bi shi ke yasa Allah madaukakin sarki yace wa in tu'ihu in dai kuka bi manzon Allah to ta haka za ku shiryu manzan Allah zai ɗora ku zuwa ga hanyar da za ta haɗa ku da Allah na mi lafiya lau. Da haka wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Ba abin da ke kan manzan Allah sai isar da saƙon Allah. Ke sa manzan Allah da ya tashi ba da misali sai ce misali na da ku. Kamar wani ɗan aiɓan saƙo ne aka turo wanda ya turo shi ya gina gida. Sai ce da Allah ya bi sanar da mutane akwai wajima. Yanzu da Allah da wani zai zo ta nan ya karɓi lasifika ya ce to jama'a yau akwai wani irin gagarumin buɗe baki an shirya ana gayyatar mutane kawai yana faɗa akwai buɗe baki ana gayyatar mutane bai ce ga gurin ba da ƙa'idar shiga ana gama karatu ko sai ku yaɗi ba hanyar da yi da Allah in an gama waye bai bi wajen sau da ba wanda ya san ina ne babu wanda ya san hanyar in an je gurin mai ka'ida shiga ba wanda ya sani ga sai wanda ya hankali ya tsaye san ba alga ta malam to ka ce akwai buɗe baki ina ne sannan in an je gurin tun da buɗe bakin nan na musamman ne to akwai ka'ida shiga ko ba? ko haka kawai kowa zai zo ya danna ga sai wanda ya tsaya wanda aka turo in ya ce eh wanda ya turo ni ya ce in faɗa muku a kai wannan walima to da za a yi ka'idar da yasa ya ce duk wanda ke so ya je gurin zai shiga gaba shi kuma ya biyo na a hmm. yanzu kai me ka ba kana so ka je inda gidan walima yake ba ne to baka sani ba ga wanda ya sani da hanyar da za ka haɗa mutane zuwa ga Allah babu wanda ya san santa sai annabi Muhammad wannan ya sa Allah yake wa in uhu' in dai annabin kuka bi to ta hada shi kuma zai shiryar da ku ya hada ku ya kai ku zuwa ga inda Allah subhanahu ta'ala yake so to sai annabi ya bada wannan misali sai ya ce wannan gurin da aka shirya cewa akwai walima ita ce aljanna shi kuma da aka turo ya sanar da mutane akwai walima shine dan safa ba kuma wanda ya sai je gidan walimar in ba ya tsaya ba bayan manzan Allah ba wannan ya sa Allah ya ce wa in uhu. in dai annabi kuke bi to zai shiryar da ku ya kai ku zuwa ga waccan rahamar ta Allah akwai wani sa ƙarya ne zancen banza ne ku rabu da shi kenan ya riga ya faɗa abinda Allah ya ɗora mai yayi ya riga ya ainihin wato yi in ji Allah subhanahu wa ta'ala. da haka za ka ga ayoyi da dama Allah na faɗar irin sai kuma ga wannan haka Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗa sannan ya ce wa in ma nuriyar naka ba adal ladina iduhum aw natawaffayar naka fa inna ma alaikal albalagu wa alaina alhisab in suka juya ba kai wajibin da ke kanka ka isar da sakon Allah ka gama eh to su. ai rayuwar za ta kare za a dawo Allah ce mu kuma hisabi yana wuyan mu za mu hisabi in ji Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka irin waɗannan ayoyin suna da yawa fa in tawallaitum daka fa in tawallaitum fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum al haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ainihin wato faɗa in suka juya ba fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafiza in alayka illa al-balagh ba abin da ke kanka sai ka isar da sakon Allah to ka gane kai mai sauraron karatu kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul jinn yace qul inna ma ad'u rabbi قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به ahada ya yace kulka ce musu inna ma da rabbi kawai ina bautawa Allah shi kadai ne wala ushiriku bihi ahada bana hada Allah da wani ne ƙa'ida ta farko sannan a abu na gaba ce kulmi kul inni la amliku lakum kulka ce musu inni la amliku lakum darran

من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها فإن له نار جهنم خالدين فيها Kaga abinda annabi yake da iko shine illa balagan min Allah wa risalatihi. sai dai ya isar da saƙon Allah shi yasa Allah ya ce wa man ya'tillaha wa rasulahu wanda ya saba wa Allah ya saba wa annabi Allah ya turo ɗan saƙo yake bi wallahi ya sani wata jahannama tana nan tana jiran shi ga sai da ya fara faɗan gafara sannan ya faɗi rahama sannan ya ce ma alar rasuli illal Balawu. babu wajibin da ke kan annabi sai isar da saƙon Allah wallahu ya alamu ma Allah ya san ya alamu bayan da aka kawo ma'alar alal rasuli illal balagu shi aka kawo alwawu harfu inafi Allah lafzul jalala fa mubtada'un marfu' ya alamu fi'l mudari'un marfu' wa fa'iluhu huwa ma al-ism bi ma'na lazi mabniyun ala as-sukun fi mahall nasb maf'ul bihi da aka jimla ta yi ita ce khabarul muftala sannan jimla ce isti'nafiya ya alamu ma tubuduna sai zaman tubuduna fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rabbihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahall raf'in fa'i da aka jimla ta tubuduna ita ce silatul mawsul la mahall laha min al sannan والجملة صلة الموصول والآئد محذوف تقديره والله يعلم ما تبدونه سياك عزف هو وما يعلم ما تبدونه وما تكتمونه سياك عزف هو هو شين الآئد إلى الماء الموصولة بمعنى الذي don annabi isar da sakon Allah ya gama duk wanda yake ganin zai wa mai karantarwa galabi ka san kasan nan harkar malanta sai a hankali na ji wani shagorin sai wani abu shekaru ma da suka ɗan gabata wani ya kalli motar da na je da ita ya ce wallahi da ya san malanta za ta koma haka a ƙasar nan <laughs> billahi lalzi ya ila illa huwa da da iyayen shi suka sa karatu ya tsaye karatun da dare wani za alga ta malam don Allah ka kalli motar da ka zo da ita gurin nan sannan ka kalli kuɗin da kake fitowa da su sababbi ne ba ku fahimci wani abu mutane suna da mentaliti a ƙasan nan in dai kai malami ne to maganan atina fi duniya hasana ka ci kowa zai ce rabbana atina fi duniya ne to maganan hasanan kai baka ci kai taka na kuna Allah ne hasanan ka bari sai an haɗa a lahira amma abin da ya kamata shi ne ka sha wuya kawai nan gari gaka a ganka wani daga jada wani ya sayyadi da kai in mota ce kake da ita a ungoku ya zamanto da safi in gari ya waye sai an sha turi kafin ta tashi sau da haka da zaran yara matasa suka ga kaɗan leku da sun san cewa za su sha turin mota sai ga ana baba ana yawa to irin wannan motar ita ke tama da mai eh tama da mai ke wallahi wannan ne tunanin mutane ba kuma ku duba da kyau ku gani galibin masu magana kan malaman addini na rantsi maka da girman Allah ku hasada ce za ka zo kana magana wani sai ce a yana maganan wani yanayi ka kalli wai a kalli rigarka da hularka abinda fa ake yake nan yanzu eh yanzu kwanan nan da malam ali nan a bayana ya sani akwai wani mawaki daga cikin mawakan da ke kasar nan in zai maka waka mafi karancin abin da zai karba yayi sauki shine karɓi naira miliyan hamsin, waka ɗaya. yakan karɓi naira miliyan ɗari da hamsin ɗari biyu da hamsin har naira miliyan ɗari uku sai ya karba a waka ɗin in zai wa mutum waka mawaki fa ke sa na rantsi da Allah ko wuta sai an siya za a shiga ba haka kawai wallahi za a shiga wuta ba billahi lazi ita ma wutar biya za a yi kafin a tafi eh to galibi malaman nan ko suna da motoci wajen da awa motocin ke mutuwa ba motocin kwalliya ba eh amma wani sai kaga dan iskan gari da mota kaga yar iskan gari da mota ba kaga dan iskan gari ya gina gida yar iskan gari ta gina gida ba wanda ya damu da motar da suke ha amma ran da aka ga malamin addini da mota ta ce ai ta gani a yau shi malamin Allah zai hau wannan motar haka ba ake yi ba ga rashin adalci da mutane suke mana yanzu mun tashi daga karatun asuba shekaran jiya wani ya zo ya kare na a nan gurin ya ce min da Allah yana da wani abu muhimmi yana so zai magana da shi cikin mutunta sai na ɗauki lambun ta na bashi na ce to ya sa lokaci ya kira ni in abu ne sai mun haɗu sai mu haɗa a tattauna da shi da ya koma sai ya yi min wani zungurin rintis ya ce wai dan Allah yana so in sa sanata ba in sa baki sanata ya bashi kujera ya taɓa aikin gaji <laughs> sannan ko in sa baki don Allah sanata ya bashi jari eh ujiran aikin ba to ya za in kuka ji irin matsalolin da mutane ke zuwa mana da shi gidajenmu na rantsi da Allah abin zai ba ku mamaki sannan ko da buƙatar tasu ce ta al'umma ce ba taka ba ce saboda su za ka tashi ka tafi wajen shugaban nan da kuma suka ganka da shi ta ce ka gani malamai na zuwa gidan gwamnati ai sun lalace kuma ce sai ka rasa sanin tuya za ka yi wa mutane eh sai ku je ku bincika ku gani malami nawa ne ya mutu ya bar iyalai bayan ya tsarar da lokacin shi a kan al'ummar ta gyaru bayan babu shi su kuma al'ummar suka bar iyalai suka lalace ana yi ko ba ta shi sa na faɗa kuma ina ƙara faɗa babu wanda nake jin tsoron shi ko shakka in ka gaina zo ina magana ko cewa ne a zaɓuwa ne ni na san nawa dalilin sannan sanda nake faɗar sakon dan Allah in baka yadda da ni a matsayin malami ba ba ta kai nake ba ina faɗar saƙon ne ga waɗanda suka yadda ni malamin su ne su ɗalibai na ne to da naga ko wanda suna cin alwashi suna cewa ga Allah ya kai shekara ta dubu biyu da ashirin da nawa wai duk malamin da ya ce kaza sai sun mai kaza kaga wannan malamin ko da ko ba malamin su bane farko ba su ɗaukai malamin su ba kenan bai isa ya fito ya faɗa kaza ba a'a algarta malam idan na faɗa sanda nake faɗar sako ka fahimci in har kana jimmi ba malamin ka bane sai ba ɗalibi na bane dan Allah sakon bai shafe ka ba kaskasa a ka abu da ka amma kai kana dan iskan gari kana da ikon ka tsaya kai ra'ayinka ni ina karantar da addini ka ce bani da wannan ikon sannan ku ko takaddu ko yanzu in ka je ofis na na, in ka ga takaddun mutane masu neman aiki abin su ya baka tsoro dalayin ba a alaƙa da su ka ɗauko ɗanka ya gama makaranta ka ce ga takardun shi a samo mai aiki kai ka samo mai mana ko kuwa saboda ka san kai ba ka da kafar da za ta yi shi yasa ka biyo to kafar da ne kuma zan je a samu wa ɗanka aiki kuma an bi wannan hanya kuma ka ce duk wanda ya ba hanya ba malamin Allah ba ce ya za a yi to shi yasa a nan ƙasan sai aka ɗora mutane akan wani abu na malanta cewa duk mutumin da yake zage shugabanni yake cin mutuncinsu yake tsine musu to shi ne malamin Allah shi ne mara tsoro shi ne mai faɗarwa, to wannan kuma sunansa cin mutunci ba sunansa ba ɗan gaskiya ba jarumta in mutum ya isa jarumi ne wala ba social media ba sai da aka tsaya ga shiga su mutum ya iya faɗa musu a inda babu kuwa daga shi sai su to lokacin ne kake jari ko ka mu mun san komai ai wanda zaka ga yayi magana a social media ran da aka haɗu ga shi ga su zaka yi kokarin yake ya faɗi buƙatar shi ba ya musu nasiha ba ko ba gaskiya ba amma kuma tunda wannan abin yana burge mutane eh kuma tsakaninmu da Allah wani zaka ga da babanka ne gwamna ko wani shugaba irin abin da aka mai wani ya haushi da sunan nasiha wallahi kai yanzu nan wurin karatu kawai ake zuwa duk wanda ya abin da ba daidai ba zai so an tashi in kira shi mu shiga ɗakin nan ne shi in ci wani abin da kai ba daidai ba ne shi ne abin da yake ganin na yi na mutunta shi a matsayinsa na mutum amma ya duk wanda ya ba daidai ba a wajen tafsirin nan ina zuwa sai na hau kansa kuma na nuna shi na kira sunan shi anya kuna ganin zai ƙara zuwa tafsirin nan saboda yanzu mai na mai nasiha ko cin mutunci abin da ake yi a ƙasar nan fa da sunan gayawa shugabanni gaskiya cin mutunci ake ba nasiha ba amma kuma wannan shine malanta shine jarumta a wajen wasu Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin aya ta gaba Allah ya ce قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أم الأسباب لعلكم تفلحون فألا سيبا من ذا ألا أمرني أمتين أنساكم وسسن يدى وسسن يدى بشير النبي يدينا فدارك sai ce ƙulka ce musu la yastawil khabithu wat tayyib yake datti ne da abinda yake mai daɗi mai tsarki ba za su zama taba ɗaya ba ba za su taɓa zama ɗaya ba walau a adaba ka kasa khabith ko da abinda da yake datti mara tsarki ya burge ka ya baka sha'awa sai ce fattaqullaha ku duk tsoron Allah ya ulil albabi ya kuma abuta hankali la'allakum tuflihun lalle in kuka ji tsoron Allah ya kuma abuta hankali to tabbas ko za ku rabauta aka kawo qul fi'lu amri mabni ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta ya rasulullahi qul kace musu kaga kasance wasu sun yadda wasu ba su yadda ba shi dai sa annabi ya fasa faɗa wannan yasa Allah ya bashi shi ce ta ci gaba da faɗa musu la yastawi al-khabisu babu yadda za a yi abin da yake mai daɗi ne mai tsarki ya zama daidai da wanda ba wannan ba da aka lasi har ku harku na fili ya sauri fi'ilin mudari'un marfu'un wa alama sarrafihi addon mutu almuqaddara adaliya ili annaliya a yasƙul zuhuru don mutu alaiha kullahi ta wil khabisu al khabisu sai zaman to fa'ilin marfu'un da aka sai zaman to kullahi ta wil khabisu Wahuwa, huwa ma'tufun alayhi alwawu harfu atfin naka alkhabisu wa tayyibu sai da manto shine ma'tufun ala ma qablahu sai a kawo walau a'jabaka kasratul khabis malami ibn al-jawzi cikin littafin shizab al-masil fi ilm ya kawo cewa rawa jabir bin abdullah anna rajulan qala ya rasulullahi wani mutum ya zo ya samu nan Allah yake cewa innal kamar khamra kanat tijarati giya shi shine kasuwancin da nake fa hal yanfa'uni zalikal mal shin wannan dukiyar zai ci gaba da mun amfani in amiltu fihi fi ta'atillahi in na kashe kudin ta hanyar Allah Tunda an mun faɗa mun ce Allah ya riga ya haramta giya daga ciki har da harkar kasuwancin ta ko sai zai ce Rasulullahi ni kasuwancin da nake shine giya nake sayarwa kashi kuma Allah ya haramta giya fa hal yanfa'u li dhalika almal in amiltu fihi bi ta'ati shin idan na kashe dukiyar nan a hanyar da'ar Allah zai yi min amfani fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa inna Allah la yaqbalu illa tayyiba ba yadda za a yi Allah ya karba sai abin da yake mai tsarki ne Da wajen al-khabith wa tayyib sai malamai suka yi maganganu guda hudu a tafsirin abdullahi Ɗan abbas ya ce ƙulla ya taula khabisu wa tsayibu ba yadda za a iya zamanto tsakanin mai tsarki mai daɗi da datti su zama ɗaya sai ya ce alhalal wal haram da halal da haram ba za su zama taɓa ɗaya ko da haram ɗin yawan ta ya burge ka ya baka sha'awa hmm. yanzu ba ana yin karin magana ba ana cewa da naira ɗari biyar ta haramu, garin naira miliyan ɗari biyar ta haram garin naira ɗari biyar ta ta halal ma yanzu wannan magana mutane na ta kowa ta musunta eh sun ce wallah ba su yadda ba billahi lalzi babu yadda za a yi a haɗa naira ɗari biyar ta halal da naira miliyan ɗari biyar ta wa. to a tafsirin Abdul Abdullah dan Abbas sai ya ce layi, yasawul khabith wa tayyib shine ba za a taba halatta haram ba ba za su zama ɗaya ba ko da ko haram din yawan ta ya burge ta ya baka sha'awa da yake nan to ba masani ba mutane na nan akan bakar su cewa da naira ɗari biyar ta halan ran miliyan ɗari biyar ta haram ga ɗaya kenan sannan maganar da al’imamu imam As-Siddi cewa ƙulla ya yastawi al-khabith wa sai ce ba za a taba hada al wal kafir ba za su taba zama ɗaya ba kamar musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ne ya faɗa mana cewa ga adal musulmi na al-mujrimin ma lakum kayfa ko sama shin wannan ka'ida ce da za mu ɗauke ta ko ina ko tana da ka'ida za ka hau jirgi sai ka samu ga wani ahalin sunna basalai ya taje gemunsu ya ɗage wando da kuma wani wanda ba musulmi ba ne amma wanda ba musulman ba shi ya iya tuka jirgi wannan ba salafan ta inda ma za a fara bai sani ba to a nan gurin za ka ce layi ta wula kamisu wa ta yi mu o daga karin tsi da Allah in dai ana neman zaman lafiya a ba wannan ba salamar jirgin ne ya tuka komai zai fari ya daɗe jefa faru kana ganin za ka yi wannan to to sannan magana ta uku kullayi ta khabisu wa tsayibu suka ce ba za a taba hada alkhabisu wa tsayibu suka ce Alkabisu shine al al'asi wal mutsi da mai ɗa'a ga Allah da mai saban Allah tattaran dandazon taron waɗanda suka taru suna saba ma Allah duk yawansu kada ya taɓa birge kai ba ka mamaki akan ‘yan kaɗan waɗanda suka yadda za su tsaya su ba Allah. Da haka wani gurin Allah ya ce, Amna da alin lalina amanu wa amilu salihati kamul mufsidi na fil ardi, am na ja alil muttaƙi na Kalkuja. Allah ya ce ba za a taɓa haɗawa ba. Sannan akwai arrabi wal jayidu, abin da yake mummuna da kuma mai kyau. to faqis ala zalika iqiyasi akan wannan ba za a taɓa hada tauhidi da shirka ba ko hmm. kamar yadda ba a hada sunna da bid'a da imani da munafunci ba ɗaya suke ba duk abin da yake a wannan gefen mai kyau ne to ba a ɗauko bi yawan na nan bangaren ai muƙabilinsa da wannan da shi yasa kaga daga cikin aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi dan yana daga ciki al don in sa al sannan akwai atsayi Allah maɗaukakin sarki da yace rahamarsa zai rubuta ta ga waɗanda suke masu imani ne sai yace ya yattabi'una unar rasula sune waɗanda suke bin manzo al'ummi, wanda bai je gurin kowa ya koyo karatu da rubutu ba allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat in injil hmm. wanda wannan annabin sun samu siffansa a rubuce a cikin attaura da injila Allah ya wasafa annabi da annabiyar ummi annabi wanda bai da alaƙa da karatu da rubutu kafin wahayi ya sauka sannan kuma ko ki ko kaso duk duniya dole ta sallama kuma shine malamin kowa ke sa Allah bai yadda ba a ce wani ɗan adam a doron ƙasa yana da falalar karatu a kan manzan Allah babu shi wannan dan adam din da za a ci yana da falala akan annabi ta karatu a doron kasa babu shi dama mutumin da aka san shi ya taso yana karatu da rubutu don wata rana ya yi maganin ilimi ai babun mamaki ba amma wanda aka san cewa bai da alaƙa da rubutu da karatu yanzu yana magana ta ilimin da kuma duk duniya ko ka da sai ka dawo ka saki ai wannan ya fi zama mu'jiza to sai Allah ya faɗi cewa ya yajidunahu maktuman indahum fit tawrat wani injil da haka an samu siffar annabi rubuta a cikin attaura taura da injila ya'muruhum bil ma'ruf wa hafi ma'anin munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith aikin da annabi yazo duk abin da yake mai daɗi ne tunda Allah ya ce ka ce musu la yastawil khabithu ya halatta wa mutane ababe masu daɗi sannan ya haramta wa mutane abin da yake sabi su wallahi duk abin da annabi ya ce haram ne ko ka gane ko baka gane ba wannan abin sabi su ka tsaya kana ta wani tawili da bata ba kanka lokaci da waye da waye ka tsaya kai wannan ina fata an fahimta Allah ya ji kan alfada da yake cewa bana kubbatul islam tazharu khamsuha فأشرت بدر الصالحات وشمسها وإذا كان موضوعا ألا البن أسها أطاعته جن الأرض طوعا وإنسها وفضل بالسمع الفريق المبدأ أولي البر والتقوى وأهل الفضائل إصابة إشفاء وخير ونائل سمت بقبول الحق من خير طائل أقرت لآيات الله والدلائل كيف يتي أحب النبي الحاشمي محمدا أجل الورازات وأسلم ومحددا وأطولهم نفس وأطولهم وأطيبهم نفس وأطولهم يدا أطاب له الرحمن نشأ ومولدا فما زال ممن خالف الحق يبرأ في شيء سايتي على كل فن فضل الله فنه بأن فرد الدين القويم وصنه فقد استأنس الخلق طر وجنه أئن نظرا fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yasha wala huwa yasha da haka jaza'u muti'ihi harirun wa jannatu fada qawla kuffarin asabathu jannatu fama huwa illa min jahannama jannatu agasa bihi Allah alwara fa huwa musnatun turu sada au zillatun tatafayyu da haka yace annabi ya zo da addini bana qubbatul islam annabi ya gina tanti na addinin musulunci tazharu kamsu hafe gashi tana bayyana guda biyar tunda ai shaida babu abin motawa da gaskiya sai Allah azumi zakka aikin hajji ko kaga sallah shine bana qubbatul islam tazaharu khamsuha fa ashraq badal salihat wa shamsuha sai kwatanta tauhidi da shine rana aikin da za su biyo bayan tauhidi da sallah da azumi da zakka da aikin hajji sune watanni masu haske sai ya ce to wa idh kana mawdu'an alal birr uswa lokacin da annabi ya zo da aiki daga wajen Allah foundation ɗin ginin akan ɗa'a ga Allah ne to a ɗa'ar hudunin ardu tsawon wa insuwa sai mutanen ƙasa da aljanun ƙasa suka yi wa annabi biyayya da fa a ɗa'ar hudunin ardu tsawon wa insuwa wa fuddila bisabƙil fariƙil mubadda'u wancan jama'an da suka fara karɓan addini a hannun annabi sai zaman to Allah ya fifita su akan kowa su ne sahabbai sai ce ulul birri ma'abuta da'a ga Allah wa taqwa ga taqwa wa ahlul fada'il ma'abuta falala isabatu ishrakin jama'a ne ma'abuta tausayi wa khairi ga alkhairi wa na'il ga kyauta duk wannan abin da sahabbai suka yi ai bai kamata ka yi mamaki ba in ka san waye mai gidan su annabi Muhammad kaga ulul birri wattaqwa wa ahlul fada'il isabatu ishaqin wa khairin wa na'ili samat waccan jama'a ta ɗaukaka ne bi tabulil haƙƙi da karɓan gaskiya min khairi tsa'iri daga mafi alherin wanda ke baɗan gaske shine annabi Muhammad. Da hakan a ƙaddar da ayatin lahu wadda la'iri sai zaman to ta tabbatarwa da annabi duk wani abu da Allah ya tabbatar da manzancin annabi sai ce bi hasubuhu talqur da su ne asibati haske wa tariqu muwadda hanya ta zama tana da saukin takawa idan ba da sahabbai suka fara addini ba inda irin wannan lalacin nama ne na yanzu ai da sai a hankali abin da shi yasa sai yace Nabiya da hashimi ya muhammada wannan annabin ɗan kabilar ta banu hashim ina son manzon Allah naka uhibbun nabiyyal hashimi ya muhammadin ajallal wara zatan wanda ya fi kowa girman zati a jikinsa sannan wa aslan da kuma asali ta fuskar uwa da uba wa mahatidan da kuma garin da ya fito haka Allah sai ya sanya hatta garin da annabi ya fito inda aka haife shi da inda ya koma ya rasu ko kana so ko baka so haka za ka bar Allah ya ga dama babu ran da za a juya Makka da Madina suna ƙasa da darajar wani gari wajen daraja. Babu, in za ka karɓa a haka ka karɓa a haka. ko shi yasa alfazazi yake cewa wato a wannan akramal ardu turbatan sabir wa uhud akramal ardu turbatan sai ce muhajiru hada nan inda dutsen ode yake nan ne inda annabi ya hijira wa zalika mab'asu can kuma sabiru inda dutsen sabiru yake can ne inda annabi Allah subhanahu wata'ala ya fara aiko shi shi yasa yace zatan wa aslan wa mahatida wa atyabahum nafsan wa atwalahum yada manzo Allah ya fi kowa tsarkin rai sannan ya fi kowa dogon hannu wajen kyauta ne shi yayi magana da har duniya tun da ran da yayi ta shekara 1400 da wani abu hijira na rantsi da Allah ba a sake samun dan adam da ya maimaita ta ba yace duk wanda ya mutu ya bar dukiya ta iyalansa ce sannan yace duk wanda ya mutu ya bar bashi ko ya bar iyalai babu wanda zai riƙe annabi ya ce a zo bashin za mu biya kuma iyalan a zo za mu riƙe su eh? to da ka Allah da ya ce masa ya wadata shi wadatar Allah ya sata a hannun annabi ne ba a zuciyarsa ka san Allah na so ya maka bala'i in ya baka kuɗi sai ya sa kuɗin a zuciyarka shi sa kana zaune odin kai an ce motar ka ta yi azin a guri kada sai ga mutum yana alula ya ɗauki buta yana ƙoƙarin ya cusa ta aljihun malam-malam saboda shiga damuwa saboda kuɗin a zuciyarsa suke ba a hannunsa ba ba a hannunsa suke ba da shi yasa sai ya ce to kai barkaji ala kulli fanni kan kowane fanni faddala fannahu Allah ya fifita fannin Annabi Muhammad ta yadda idan mata ce ta fito daga gidan manzan Allah ai ba daidai take da matar kowa ba da nassun ƙwar'ani Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i hmm. haka in ne haka in abokai ne to duk abin da ya jingini manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ala kulli fanni wannan yasa in manzan Allah ya yi magana mu a gurin mu magana sa ba daidai take da magana kowa ba a duniya ala kulle fannin faddala fannahu bi an farrada ad-din al yadda annabi ya farlanta addini ya sunnanta shi shi yasa yace faqad sa'sa insal khalqi turrun wa jinnahu da haka annabi shi shugabanci mutanen duniya da aljanu sai a in nazar ka sake dubawa da kyau fil khalqi ta'lam bi annahu in dai cikin halitta ne zaka san cewa ka ahmad lam yusha wala huwa yusha kamar dai annabi muhammad Allah bai yi ba a baya kuma a gaba Allah subhanahu ta'ala bai zai ba ke sa wata maganar ya ce haramun alal ayyami ija da mislihi kwanakin duniya ba ma zai ba haram ne Allah subhanahu ta'ala ya samar da wani mutum kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi yasa ka nan sai Allah yace shi annabin ya faɗa la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith ko da ko yawan to duk ka tattara su duk inda mutanen banza suka taru ko to yawan su kare burge ka kare baka sha'awa ma dama da tini wanda suke yan kaɗan mutanen kirki to shi ya kamata su baka sha'awa wannan ya shiga ciki mata ce in dai sabisi ko to ka kiyaye ta tunda yanzu a wannan zamanin maza Allah ya jarrabe mu mun koma fata sawa ake yi. ko an sani a ba yana cikin dalilan da ya sa ɗan matan suka koma shafe-shafe ba eh? tun da ana shafa mai yanzu aka fi ƙarfin wannan yanzu allura mace za ta je ta yi gaba ɗaya ta koma faratsal wata kwana biyu ka san ta baka ce da kuka haɗe da shiga ta koma kamar karas wallahi kuma waye ya ja mu muka ja da mun sa ka'ida mun ce ba za mu auri mace ba sai wacce ta haddace za ta iya kara na rantsi da Allah da yanzu dan aure su da yanzu sun koma haddace haddace ba ka ban? to mai hankali kamar yadda kaga can ya faɗa ta wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala abdun wala amatun mu'minatin khairun min mushrikatin walau Ta ga Allah sai ya ce maka baiwa mu'mina wallahi ta fi alheri kan mace ɗa mushirika, ko da ko tana birge ka to yanzu don girman Allah duk da ana nuna lokaci ya yi mace Allah ya wasu ta wajen namiji da kuma namiji a wajen ta sai ce hunna libasul lahu wa antum lahunna su tufafi ne gare su gare mu ma tufafi ne gare su lalla yanzu duk wanda ya je zai sai riga tsakanin mu da Allah mun fi diba yadin da ya fi kwaliti ne in za mu siya ko muna diba yadin da ya fi kyau a ido ko ba zai lastin ba mu ɗauko kwaliti ok <laughs> je siyan yaji Allah ya kira kayan da zaka sa libas ya kira mace ce mata libas amma da je za ka sai yadi, akwai yadin da kana ganin shi yana walwalwal yana ɗaukar ido amma da ka tabbatar in ka siyo shi ka sa rana ɗaya da ka saka shi a bokiti ka wanke kuɗinka ka wanke kana ji kana kallo sai ka sai ka haƙura don me muke yadda da siyan yaji mai nagarta in mun je siyan yaji amma me yasa muka daina duba nagartan mata wajen aurensu sana za a shiga matsala ko ba za a shiga to yana cikin kuma abin da ya jefa mu cikin matsalar a yanzu kuma ku duba ka gani sai ka ga yarinya a unguwa mara mutunci tsararriya. amma saboda kai watakila Allah ya mata kyan sura kyakkyawa ce haka za ka ga ana layi a kofar gidansa sai ka ce gidan mai daga wani yaro a jikin katanga ya rabe wani yaro da dan mashin ɗinsu ya danna yana watsitsi watsitsi waje duk su ake duk ita ake da ita ake jira an fahimta ai wannan kai iyasan sa tunda Allah ya ce la yastawil khabith wa tayyib wa ya'dab kasratul khabith to duk abin da ba mai kyau bane komai yawan sa duk yadda ya burge ka ajiye shi nemi wanda yake mai kyau ne uba mai hankali shine yana cikin amanar da ke kanka na 'ya'yanka shine ka zaɓo wa 'ya'yanka uwa ta gari kafin ta shigo wallahi duk wanda yana sane cin amana farko da zaka fara ma ƴaƴan ka shine zabar musu wanda baka dace da kuma ku duba ku gani yadda maza aka zama shi sa Allah sai ya rufa ayan sai ya to fattaqullaha ya ulil albabi ya ku masu hankali ku bi tsoron Allah lalle in kun yaka Allah zai muku rahama to ana nuna lokaci yayi akwai asma'u na al'aql wannan yana ɗaya daga ciki guda bakwai a Qur'ani gobe ba mamaki in mun samu lokaci kafin mu dora sai mu abin da muka faɗa dare Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana wayannan matasa da ba su aure ba ake ta ci gaba da zara ido to muna roƙon Allah Allah ya ba ku ikon dubawa in za ku yi aure ku tsaya ku duba a tsaye mu. sannan Allah ya hore hanyoyin da za a yi auren wayanda su akwai matsala Allah ya fitar da matsala wayanda su matsala ba ta shiga ba Allah kada ya shigar da matsala wayannan shugabannin namu Allah ka shirye su Allah ka riko da hannunsu ka dora su akan daidai muna roƙon Allah ka sa mutanen nan su zama rahama akan mu Allah kada ka sa mutanen nan su zama azaba a kanmu matsalolin tsaro nan da san da ake samu Allah kai mana maganin su Allah ka sa wannan fitinan mu za mu ga karshen ta dan tsarkin sunayensa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka المنان يا بريء السماوات والأرض يا ذا Wal Ikram. Ya حي ya قيوم Ya حي ya قيوم Ya حي ya قيوم